يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin kwansa yau muna ranar biyu ga watan Sha'ban shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da shida da hijiran manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar ashirin ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha biyar da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin kitabun riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin na imamun nawawi allah ji kansa da rahama za mu tashi a babi na hudu babu sidiki malam imamun nawawi ya fara da jero ayoyi daga alkur'ani da suke da alaka da wannan ɗabi'a da halayya ta gaskiya sannan ya biyo da hadisai yace qala Allah ta'ala Allah ya yace ya ayyuhan ladina amanu taqullah ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya ku ci tsoron Allah ku tsara dokokinsa wa kunu ma'a sadiqin kuma ku zama tare da bayansa masu gaskiya wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki yace was-sadiqina kuma haƙiƙa bayan da suke masu gaskiya was-sadiqati da bayan da suke wato ainihin masu gaskiya bangaren mata kenan wancan maza wannan kuma mata a ƙarshe Allah subhanahu ya ce ya tanada musu gafara da kuma lada mai girma wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki ya ce falau sadaqullaha inda ace munafikai sun gazgata Allah subhanahu sun yi mu'amala ta gaskiya tsakaninsu da mahaliccinsu Allah subhanahu wata'ala la kana khairan lahum da hakan ya zama alkhairi gare su وأما الأحاديث أما تبنغر حديثي إمام النووي كشوى عن ابن مسعود رضي الله عنه أقول حديث لا كرؤلة صحابا النبي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ألا يدرس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace inna sidqa haƙiƙa ɗabi'ar gaskiya ya hadi ilal bir tana kai bawa ta shirya da shi zuwa ga ayyukan alkhairi tana kai bawa ga yin kirki wa illal birra kuma haƙiƙa yawaita ayyukan alkhairi da yawaita kirki ya hadi ilal janna yana shiryar da bawa zuwa ga samun gidan aljanna wa inna rajula kuma haƙiƙa mutum la yasduqu yakan yi gaskiya ya zama yana tafurtata, ta yana aikata ta yana ƙudurce ta hatta yuktaba inda Allah siddiqa har ta kai ga an rubuta shi cikin wato bayi siddiqai waɗanda suke sun kai matuƙa wurin yin gaskiya wa illal kariba kuma haƙiƙa ƙarya kishiyar gaskiya ya hadi ilal fujur yana kai bawa ga yawaitar miyagun ayyuka ya hadi ilal fujur yana kai bawa ga kangara wa innal fujura kuma haƙiƙa kangara da yawaita ayyukan alfasha ya hadi ilal nar ina shiryar da mutum zuwa ga wuta yana kai mutum zuwa ga wuta wa inna rajula la yakzibu kuma haƙiƙa mutum kan ta yin ƙarya hatta yuktaba inda Allah kazzaba hatta kai ga a rubuta shi maƙaryaci a gurin Allah muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi za mu koma malam imam al-bukhari malam imam al-nawawi yake cewa babu sidiq babin da ke ɗauke da bayani akan dalilai na shari'a kama daga ayoyin alkur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallama da suke bayani akan halayyar gaskiya malamai na ambata cewa abin da ake nufi da gaskiya shine daidai wacce aka sami haɗuwar ƙudiri da magana da aiki a kanta abin da yake daidai ƙudiri ya haɗu a kan ƙullatarsa da ƙudirce shi magana ta haɗu a kan faɗar wannan daidan da ƙudiri sannan aiki ya yi daidai da wannan magana da wannan ƙudiri na abin da yake daidai shi yake cewa gaskiya mana gaskiya ta ƙunshi abin da ke cikin zuciya da za a a ƙudirce daidai ta kunshi abin da za a faɗa a kan harshe a faɗi daidai ta kunshi abin da sauran gaban da ba zuciya ba harshe ba za su aiwatar a aikace a aikata daidai wannan shi ake cewa gaskiya idan ka bibi dalilai na shari'a abin da za ka tara suna nunar wake amma ya koma wajen malaman yare sukan ce gaskiya shine kishiyar ƙarya gaskiya shine faɗar abin da yake daidai da abin da yake afke a fili a aikace kuma malamai sukan ambata wannan Allah subhanahu wata'ala yake cewa kamar da malai yake qala Allah ta'ala Allah madaukaki yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin Allah ya kirayi ma abota imani ita ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya da Allah kuke bibiyar manzansa sau da ƙafa wajen aiki da abin da ya zo muku da shi da barin abin da ya hana ku shi Allah ya ce ittaqullaha ku tsoraci Allah ku kiyaye dokokinsa ku yi aiki da abin da ya umarce ku ku bar abin da ya hana ku shine taqwallah tara tsaye abin da Allah yake ayi ayi da kiyaye abin da Allah yake a bari a bashi to Allah yake cewa ya ku wanda kuka ba da gaskiya wato an ji tsoron Allah sannan sai ce wa kunu ma'a sadiqin kuma ku kasance tare da bayi masu gaskiya malamai suke cewa wannan aya tana sanar da mu cewa umarnin da ubangiji subhanahu wata'ala yayi ga bayansa muminai na su tabbata a kan tsara dokokinsa ya kuma goya musu cewa musamman ma sun ba ma kasancewa tare da bayi masu gaskiya ba bana bayan sun siffata da siffar imani ta masu amsa abin da Allah ke buƙatar a amsa sannan kuma yana daɗa jaddada musu cewar su tabbata a kan yin abin da Allah ya ce da barin abin da ya hana abin da yace ayi shi wanda yake su bari su bari sai yake to kuma daga cikin abubuwan da suka shafi a sa su ko a hana su nan ga wani sabon umarni na musamman muhimmi mai girma da daraja shine ku zama tare da masu gaskiya shine malamai suke cewa abinda Allah subhanahu wata'ala yake nufi da a zama da masu gaskiya a zama tare da masu gaskiya shine a rukunkume abin da suka rukunkume suke kudurce shi a zuci kamar yadda suke a yi a kuma wato ne rika furta abubuwan da suke na gaskiya kamar yadda suke furta gaskiya a aiwatar da ayyuka na gaskiya kamar yadda suke aiwatar da ayyuka a aikace da sauran gabbai na gaskiya shine ma'anar umartanmu da mu kasance tare da bayansa masu gaskiya don a ɗabi'antu da irin ɗabi'a su ta gaskiya a siffatu da siffar da suka siffata da ita ta gaskiya shine ma'anar a ce zamo tare da su kuma tsari ne na ubangiji su wata ala a tsakankanin bayinsa in dai kana zaune da wanda yake kan wani tsari a kwana a tashi yau da gobe za ka tsinci kanka zamantakewarka da shi ta sa kana ɗaukan wannan abubuwan nasu shi ne habba haushe ya samu damar da yake karin maganar zama da maɗaukin kanwa shi ke kawo farin kan har ya samu damar ɗi da cewar abokin ɓarawo ɓarawo ne me sa? ah to in sha'awa in bai da sha'awar sata in baya ɗanawa me abin burgewa da ya zauna da ɓarawo in ba san shi ma san ya fari ba me ya nasa na hulɗa da mai ɗaukan kanwa an gane ko to waɗannan abubuwan suna da alaka da wato dalilai na shari'a cewar Allah subhanahu wata'ala ya tsara a wa bayi in dai suna zaune tare to na zai rika daukan ɗabi'ar wannan wani na daukan ta wannan shine yasa ubangiji subhanahu wata'ala yace a kasance tare da bayinsa masu gaskiya kamar ina cewa ya ku wanda kuka ba da gaskiya ku ji tsoron Allah kuma ku tabbata masu gaskiya mana yadda kuka yi imani da abin da ake bukata ku yi imani da shi kuke kokarin tsara dokoki to ina umarta ku da ku yi gaskiya me kuma faɗa ka sai ce ku zama tare da masu gaskiya ku ga yadda suke gaskiya a aikace a maganganunsu a ayyukansu a kudurce-kudurcensu kuma ku zama haka to shi ne sai malamai suke cewa wannan aya ta ne mana nuni da koyar da mu cewa gaskiya halayyar masu imani da tsoron Allah su ne suke jin daɗin gaskiya suke ganin da daraja ta haske ta shi yasa ta ayyuhan ladina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadiq in dai da imani da tsoron Allah to zaka tarar da gaskiya in aka rasa imani aka rasa tsoron Allah zaka rasa gaskiya يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين mai gaskiya shine wanda abin da yake koya a zuciyarsa rafaffan abin da ba mai iya ganinsa sai Allah da ke cikin zuciyarsa yake tafiya bai ɗaya da abin da ya bayyana na maganganunsa da ayyukansa to kuma ku zama haka yadda masu gaskiya suke da wannan ɗabi'a da wannan halayya kuma da nace ku zama tare da su na faɗa muku haka ne don ku zama kamar don ku kwaikwaye su ku zama cikin su wa qala ta'ala kuma Allah madaukake shi was-sadiqina was-sadiqat wannan gaba wani yanki ne na aya ta talatin da biyar cikin suratul ahzab Allah subhanahu ta'ala a cikin wannan sura yana cewa illal muslimina wal muslimati wal mu'minina والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله, أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما wannan aya da Allah ya lissafo waɗanda suka suffaci da waɗannan siffofi Shi buɗe da cewa illal muslimina haƙiƙa musulmai maza wal muslimati da kuma musulmai mata wal mu'minina kuma haƙiƙa mu'minai maza wal mu'minati da mu'minai mata wal qanitina haqiqa masu biyayya ga Allah maza wal qanitati da masu biyayya ga Allah mata was sadiqina da bayin da suke da gaskiya maza was sadiqati da bayi mata masu gaskiya was sabirina da wanda suke da haƙuri maza wasabirati da kuma mata masu haƙuri walfashi'ina da bayin da suke jin tsoron Allah maza wal khashi'ati da bayi mata masu jin tsoron Allah wal mutasaddiqina da masu sadaka da abin da Allah ya hore musu sadaka farilla da tanafila maza wal mutasaddiqati da mata waɗanda suke sadaka da abin da Allah ya hore musu wasa'imina da bayi mazan da suke azumi na nafila da na farilla da mata waɗanda suke azumi ga Allah subhanahu wata'ala wal da mazan da suke tsare tsiraicin su daga yin zina ba sa saba wa Allah da wannan gaba ta tsiraici wal hafizati da matan da suke tsare tsiraicin su kuma Allah ya ce wa zakirina Allah kathira da maza masu yawan ambatan Allah wa zakirati da mata masu yawan ambatan Allah bayan ya gama lissafo su a ƙarshen ayat Allah ya ce a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima haƙiƙa Allah ya tanada musu gafara ta musamman ya fiyar laifuffukan su ya kuma tanada musu lada mai girma ita ce gidan aljanna wannan lada mai girma shine gidan aljanna saboda haka wannan aya malamai suke cewa Allah subhanahu wata'ala ya faɗe ta ya saukar da ita don yabo ga bayinsa na ƙwarai a cikin waɗannan bayi na kwarai yana fara faɗar musulmai maza da mata dama daga haka ke zama na Allah ka karɓi musulunci ka zama akan tsarin addinin sai ya faɗi mataki na biyu to sai ka zama musulmi musulunci ya zauna daram ake tsallakawa gaɓar imani ke zamu gindin zama ya zauna daram ka zama mai cikakken imani ko bayan haka sai ce walƙalifina na. da masu biyayya ga Allah maza wal qanitat da masu biyayya ga Allah mata na hudun sai ce was sadiqina was mana in dai musulunci ya zauna garan an sami imani ka tabbata mai biyayya ga Allah to za a tarar da kai da gaskiya wannan yabo ne Allah subhanahu wata'ala yayi ga bayin da suke masu gaskiya waɗanda suke cika alkawarin tsakaninsu da mahalicci ta ɓangaren abin da ya shafi wato biyayya gare shi da kuma mu'amalatan bayansa da salon wanda ya dace shi ne sai malamai suke cewa wannan aya da malam ya kawo a ƙarƙashin wannan babi ya kawo ta don ya gaya mana cewa bayan da suka gaskata Allah subhanahu wata'ala suke mu'amalarsa mu'amala ta gaskiya aniyoyin su da maganganun da ayyukansu, su a ayaba musu ne dan malala da matsayin su ma gurin Allah ya furta da kansa yake ya tanadi ya siyar kurakuran su ya kuma wasu tanda musu lada mai girma shine gidan aljanna amfanin sanar da mu wannan da gaya mana haka don mu zama tare da masu gaskiya mu ɗabi'antu da ɗabi'ar gaskiya don mu dace da irin wannan matsayi da Allah subhanahu wata'ala yake wa bayan da suke da gaskiya cikin bayansa wa qala ta'ala kuma Allah madaukake shi falau sadaqullaha lakana khayran lahu wala tashi ayata 21 cikin suratul muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan Allah ya koro bayani game da abin da ya shafi halayyar munafikai sai yake cewa falau Allah da za su wa Allah gaskiya su mu'amalanci Allah mu'amala ta gaskiya in batun imani ake su zama abin da suka kudurce a rai na yadda da Allah shine abin da suke faɗa suke aiwatarwa da sauran gabbai ko abin da suke aiwatarwa da gaban su ga an yi sallah tare da su an fita yaƙi tare da su ana wato ainihin azumi tare da su da wannan abin da suke bayyanarwa a fili shine abin da yake cikin zakatun la kana khairan lahum da aka ya zama musu alkhair kuma sun zama tabbatattun bayi na Allah da zakatun su da harshen su da sauran gabban su sun nika ga wanda ya halishe su suna tafi da su ta sanan da ya dace ta sanan da yake bukata da hakan ya zama musu alkhairi saboda haka ana buƙatar su da yin gaskiya a imani ana buƙatar su da yin gaskiya a ayyuka kamar yadda bayan Allah mumune na ƙwarai suke kai to da munafukai su ma sun zama kamar muminai to Allah ya ce da kana khairan lahum da hakan ya zama musu alkhairi dun ba wanda ya bada gaskiya da Allah zuci da harshe da sauran gabbai Shi ne bawan da yake dacewa da alkhairin duniya da lahira bawan da ya zama ba haka ba kuma shi yake tabewa ya asara duniya da lahira to da haka da sun zamo masu biyayya ga Allah masu gaskiya a abin da suke kudurcewa suke faɗa suke aikatawa to da haka ya zama alkhairi gare su amma rashin sa'a kasance wasu tababbu a tararru sai zaman to abinda suka kudurce a rai kafirci ne abinda suke mu'amalar manzo da sauran sahabbai da shi kafirci da musulunci ne kai suna nuna musulunci a fili suna kuma koye da arnanci a cikin zuciya to ne sai zama musu sharri gare su sai zama alkhairi gare su to da illar abin da ya kasu zai koma shi ne sai malamai suke cewa wannan aya in muka tsaya tsaye muka kalle ta wannan gaba da malam ya gutsuro cikin ayar yake gaya mana fa law sadaqullaha lakana khairan lahum kana sanar da mu cewa alkhairi na tare da gaskiya sharri kuma na tare da ƙarya da rifi ko munafurci dan a ce fa law sadaqullaha lakana khairan lahum da sun mu'amalanci Allah mu'amala ta gaskiya yadda suke aiwatar da abubuwan musulunci a fili kuke gani da a ce haka ne a cikin zukatansu sun yarda da Allah da ya zama musu alkhairi she gaskiyar bawa a cikin al'amari a mu'amalarsa da Allah ko mu'amalarsa da bayan Allah hakan na tabbatar da cewar ina kan alkhairi kishiyantar haka bawa ya zama abin da ya kudurce ba shine abin da yake aikatawa ba abin da yake aikata ba shi ne abin da ya kudurce ba ina mu'amalar ubangiji da bai ta sanar da kwasu da ha'inta su to haka yana nuna sharrin su da rashin alkhairi saboda haka gaskiya babban abu ne halayya ce ta kwarai abu ne wanda yake mai matsayi da girma a musulunci da zamantakewar bayi kyau da kullum to bayan waɗannan ayoyi da malam ya kawo sai kuma ya gangara kan abin da ya shafi hadisi hadisi na farko a ƙarƙashin wannan babi hadisi kuma na hamsin da hudu daga farkon inda muka faro karatun farkon riyadu salihin zuwa nan ko hamsin da biyar a wajen wasu mala yake cewa shi ne hadisin da karɓo daga abdullahi bin mas'ud ita an ibn mas'ud ibn mas'ud shine abdullahi dan mas'ud dan ghafi shi sunansa abdullah babansa mas'ud mahaifin babansa kakansa kenan sunansa an yi masa alkunya da abu abdurrahman kabilarsa kuma ɗan kabilar huzali ne matsayin da Allah ya masana daga cikin yan gaba-gaba wanda suka musulunta a farkon karo ya kuma wato dace da samun yin hijira biyu hijira zuwa ga habasha da hijira zuwa madina ya halarci yakin badar da sauran yaƙe-yaƙen da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi wa manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi hidima da ɗawainiya a tsawon rayuwarsu da manzo ya kuma kasance ɗaya daga cikin manya-manya malaman sahabbai da masu zuzzurfan fahimta cikin sahabbai kuma na daga cikin wanda Allah ya datar da shi da wato ainihin hadda alqur'ani da kuma zama cikin wanda aka yi niyyar hada alqur'anin dan yan baya ma su samu to mu haddace wannan da suka yi ta sa aka samu qur'ani dawayeniyar tattara shi ta sa muka same shi a haddace daga kirazan malaman da suka wato kwankwada da gare su a rubuce daga waɗanda suka rubuta abin da wato suka tabbata ya rawaita hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallam kimanin hadisi 848 shi kadai Allah ya yi masa rasuwa a garin Madina a shekara ta 32 da hijiran manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ji kansa da rahama yake cewa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci Allah sabbata gare shi yake inna sidqa yahdi ila albir haƙiƙa gaskiya na shiryarwa na isarwa zuwa ga shirki zuwa ga yawaita alkhairi da kyautatawa annabi suna cewa albirru suna ne da ya game dukkan wani alkhairi ya kunshi dukkan wata kyautatawa to ba wanda isa wata da siffar gaskiya ya ta abin yi yakan rikide idan mutumin kirki yakan zan mutum mai kyautatawa wanda alkhairi ya yawaita gare shi a wata ruwayar manzo ya fara da cewa alaikum bis na umarce ku da yin gaskiya ina horar ku da ku rika yin gaskiya sannan sai ya gwada cewa fa inna sidqa yahdi ila al jannah a ruwa da take gaban mu ko aka ce manzo ya ce inna sirqa ya ila al-bir in ka ga wancan lafazin ko ruwayar ta tabbata abinda manzo yake nufi da cewa inna sirqa ya ila al-bir gaskiya na kai bawa ga zamo tuwa mutumin kirki takan kai bawa ga yawaita ayyukan alkhairi abinda yake nufi anan ce daidai da faɗar daidai da aikata daidai zama ƙudurinka maganganunka ayyukanka sun hadu a kan yin daidai to wannan kan sa bawa ya zama mutumin kirki domin zuciyarsa a kan kirki take maganganunsa a kan kirki suke gabansa suna aiwatar da kirki to zai rikide zama mutumin kirki zai zama mai kyautatawa to zamantowa akan wannan salo shine manzo yake cewa ya hadi ila albir ma'ana ita gaskiyar ita take kai mutum ga yawaita wannan alkhairi ita take kai shi ga nagarta sai zama ya nuni akan cewar ashe kirki wato wani abu ne da gaskiya ke haifar da shi mutum na zama na kirki idan gaskiya ta kankama a tare da shi ma'ana kirki ɗayan itaciyar gaskiya ne gaskiya ita ce tushen samar da kirki sannan sai manzo ce wa innal birra yahdi ila aljanna kuma haƙiƙa nagarta da kirki da yawaita alkhairi suna kai bawa ga gidan aljanna suna shiryar da bawa ya kai ga cimma samun aljanna malamai suke cewa wannan gaba da manzo sallallahu alaihi wasallam yayin wannan bayani tamkar fadin Allah subhanahu wata'ala ne cikin suratul intifar da yake cewa innal abrara lafi na'im haƙiƙa bayi masu kirki masu gaskiyar da gaskiya ta sa suka zama mutanen kirki lafi na'im tabbas suna cikin aljannan ni'ima lafi na'im suna cikin ni'ima mai ɗorewa ita ce aljanna sai zaman zamanto irin abin da wannan aya take faɗa irin sai ne abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a gabar wannan hadisi saboda haka sai muka samu bayanin cewa yawaita alkhairi da kyautatawa daga bawa yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke shigar da bawa aljanna shine manzo yake cewa aksaru ma yudkhulul janna mafi yawancin abin da ke shigar da bawa aljanna taqwallah wa husnul khuluq tsoron Allah da kuma kyawawan ɗabi to muddin kana da gaskiya gaskiya za ta sa wato saurai kyawawan ɗabi'u ce ta biyowa domin tunda faɗar gaskiya farta daidai da ƙudurta daidai da aikata daidai shine gaskiya to fa duk da aka zo da wani abu na amana aka ce in gwa ajiye zan waiwaya na waiwaya na karba sai aka waiwaya sai kake so ka musa an baka to ba za ka musa ba sai an rasa tabbatuwa akan gaskiya a tare da kana musa an baka to ina nuna cewar ka sauka da kan turbar gaskiya ka hau kan turbar ƙarya an fahimta ko to ana samun haka cin amana ya shigo ko ha'in shi ya shigo ka nan baka da amana saboda me ka rasa gaskiya ana samun haka ya tabbata baka da haƙuri tunda har za ka iya wato abin da yake ba naka ba aka baka amanarsa ka musa an baka dan ka bi ta kai baka da haƙurin bin Allah da jiran abin da ya hukunta ma na naka isame ka ka haƙuri an fahimta sakamakon haka bayan ka samu kanka mara haƙuri ka samu kanka mara gaskiya mara amana kai to kuma a daidai lokacin ka tabbata azzalimi ka rasa adalci an fahimta saboda zalunci shine ka bi ta kan abun wani ka hana wani haƙƙi zuwa gane shi to haka gaskiya take in ka tabbata a kanta to za ka tar da amana ta zauna za ka tar da haƙuri ya sami gindin zama za ka tar da adalci ya sami gindin zama za ka tar da kunya ta sami gindin zama za ka haka haka haka za ka gindin to shine sai manzo yake cewa in mutum ya tabbata akan gaskiya to za ta shiryar da shi zuwa ga sauran ayyukan kirki zai tabbata mutumin kirki in kuma ya tabbata mutumin kirki to wannan tabbatar tasa akan kirki za ta sa idace da samun aljanna ubangi domin ita dama ya ce ya tanade ga innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati ko da muka karanto yanzu a ciki an faɗo masu gaskiya an faɗo masu haƙuri ko an faɗo masu sadaka kyautata wa wasu to waɗanda sai ke namu ce to a shi dama aljanna ta masu waɗannan ɗabi'un ce ita kuma gaskiya ita ce jigon samun waɗannan ɗabi'u shi ne manzo yake gaya mana in dai mutum bawa ita tabbata akan gaskiya to hakan zai sa idan mutum mai kirki nagartarsa da kirkinsa za ta sa ya dace da samun aljannar ubangiji Allah ya dace da mu manzo shi gaba cewa wa innar rajula la yasbiq kuma tabbas haƙiƙa mutum yakan ci gaba da yin gaskiya hatta yuktaba inda Allah siddiqa har ya kai ga a rubuta shi dan tsagwaran mai gaskiya a gurin Allah cikakken mai gaskiya a gurin Allah a wata ruwayar ta zo cewa innar rajula la yasbiq hakika mutum yakan yi gaskiya wa ya taharras sidqa kuma ya daka hasashe da kirdadan gaskiyar ina take yi ina take faɗa ina take aikata ina take kudurce yana yi kuma yana neman inda take dan ya ci gaba da tabbata haka to bawa ba zai wuce ba kan wannan tsari har sai ta kai ga cewar ubangiji ya ce a rubuta min shi cikin bayina na waɗanda suka kai matakin ƙoli a babun to wanda sai ke tabbatar mana cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana maimaita fadar gaskiya maimaita kudurta gaskiya maimaita aikata gaskiya tabbata da durewa akan yin gaskiya shi yake sa bawa ya cancanci sunan zamowa siddiqi wanda martaba ce ta biyu a cikin bayan da Allah subhanahu wata'ala ya sanya su daga cikin bayan da yawa ni'ima ومن يطع الله والرسول كو sai Allah ya ce ne fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa Allah ce duk wanda yake bin Allah yake biyayya ga manzo sallallahu alaihi wannan bawa da ya tabbata akan wannan tsari yana tare da waɗanda Allah ya ni'ima a gare shi su waye Allah ya ni'ima a gare su shi minan nabiyina masu matakin farko annabawa wanda Allah iya da ya aiko su isar da sakon addinin sa zuwa ga bayi su waye suke bai da su Allah ce wasu wasiddiqina waɗanda suka kai matuƙa wajen gaskata annabawa da manzanni su suka zo da bayanin abin da Allah yake so a gaskata a yadda da shi to zaka samu wannan matakin in ka tabbata ka dore akan yin gaskiya hatta shahidai biye suke da su min annabiyina was-siddiqina sai ce shuhada a kashe ka a filin daga da annabi yake cewa waɗanda aka musu irin wannan kisa a filin daga idan ubangiji yake da su mai kuma kuke son su ya ubangiji a sake da mu a kuma kashe saboda abinda muka gani da ka tare da dan irin waɗanda suke wannan shahada to ko su ba su kai matsayin siddiƙai ba su da haka idan bawa ya tabbata ya dore kan yin gaskiya to zai samu wannan mataki na biyu na waɗanda Allah ya nema gare su da suka haɗa da annabawa da siddiƙai ana samun su ciki namiji ana samun su siddiƙa mace kamar da Allah ya faɗa abin da ya shafi annabi Isa da babarsa Maryam Allah ya ce wa ummuhu siddiqa kana ya kula akula nisa mahaifiyar annabi isa tana ɗaya daga cikin su asiya yar muzahim ma tana daga cikin su kai an gane ku har wa yau sara matar annabi ibrahim ita ma ɗaya daga ɗaya daga cikin mata su kai haka abin da ya shafi matar manzo aisha ana sa cikin tama siddiqa bintu siddiq an gane ku eh, siddiqa es siddiq malamai suke cewa duk siddiqan da aka samar a cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sama da abubakar ne lamba ta ɗaya a cikin siddiq to idan bawa ya dace da dorewa akan gaskiya za a sha cikin rukunin waɗannan bayi to da ko ne kuna mana girman al'amarin gaskiya a gurin Allah girmanta a gurin manzo sallallahu alaihi wasallam darajar ta ba karama bace a musulunci Sannan sai malamai suke tare da wannan gaba hadisin na sanar da mu ina tabbatar mana cewa ashe Allah ma yana da wani littafin da yake dan bayin da suka kai makura wajen gaskiya dan an ce hatta kutaba inda Allah tisdiqa bayan rubutun farko da ubangiji ce da alƙalami rubuta duk abin da zai wakana ai ya rubuta ka cikin waɗanda za su yi gaskiya tun bai yi ka ba kuma aka zo kake yi bayan wancan rubutun ina kuma sa a sake rubuta ka cewar fa wannan abin da ake kai na rubutun farko baka sauka da kansa a rubuta masa kai cikin su sau da mataki da yake karuwa yake gaba yake gaba haka kai lokacin da kuma ce yanzu ka cancanci zama sirri kamar da tafiya a sauran ayyuka sai ka fara daga kurcin ne karami ko shi ne dan karamin cikin ko ka zama kaza ka zama kaza ka zama kaza sai kuma ce yanzu ka zama kaza ko tun kana kaza kaza sai ce yanzu ka zama jana ko ana cewa janar kuma ba wani kamar da janar ko akwai gaba da janar bunda mashal ko <laughs> to ka je bunda mashal yawwa a cikin wato abin da ya shafi wato mataki irin wannan in ana so ka zama cikin banda mashal a tsarin wato tafiyar addinin musulunci to ka zama mai gaskiya ka kai karshe cikin bayan da suke gaskiya da kwatanta abin da Allah yake so ya don ka samu wannan za a rubuta ka a cikin littafi na musamman ba mai shiga ciki sun suka taka wannan mace. kago ne ko na mana girman al'amuran gaskiya a tsarin addinin musulunci da har tana sa a rubuta ka a cikin wani fayil na musamman da ba wanda ake sa a ciki sai irin sannan manzo ya ce wa innal kadiba yahdi ila al-fujur kuma haƙiƙa ƙarya tana kai bawa zuwa ga munanan ayyuka ƙarya na kai bawa ga munanan ayyuka wa innal fujura hadi ila nan ko su kuma miyagun ayyuka da kangara da bijirewa suna kai mutum zuwa ga wuta to wannan gabar da aka ce wa illal kadiba a wata ruwayar manzo sai da ya fara cewa wa iyyakum wal kadiba kuma na hana ku yin ƙarya sannan sai ce fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur haƙiƙa ƙarya na kai bawa ga miyagun ayyuka na sa bawa ya zama bujare kan garare mai yawan miyagun ayyuka ko an ce ƙarya ita ce kishiyar gaskiya mafi munin ƙarya munafurci a nuna wa waɗanda ake zaune da su ana kan turbar musulunci a maganganu da aiki abin ne arnanci a rai a ƙudure kafirci a zuci a mu'amalanci musulmi da ayyukan musulunci yi ƙarya ke saboda abin da ke ranka ya saba da abin da yake fili abin da ke ɓoye ya saba da abin da ya fito fili ƙarya ta shiga tunda an magana gaskiya shine abin da kake kudurce da shi shi kake faɗa shi kake aikata ko malamai suna cewa ƙarya ita ce kishiyar gaskiya to kenan da zarar abin da kake kudurce da shi idan ba shi kake faɗa ba shi kake aikata ba ƙarya ta shiga to mafi muni a ce mutum ya kudurta kafirci kuma yana ayyukan musulunci to wannan shine mafi munin ƙarya ƙaryar ƙuduri ita ce munafurci in kuma aka samu gaskiyar ƙudiri abin da kai na yadda da Allah da ba da gaskiya da shi da Allah ba da manzanni da mala'iku da sauran abubuwan da yake bukata ka ba da gaskiya da su kai amma sai zama maganganunka ba sa tafiya da irin na mai halayyar wanda yake kan wannan kudiri da kake kai, to ka samu munafurcin aiki ƙaryar aiki ta shige ka sai zama to kana aikata munanan ayyuka manya-manyan zunubai duk da ba su kai munafurci ba shi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayanin cewa alamomin munafiki na fili guda uku ne a wata ruwayar sun kai hudu sai dan yi magana a tsinci ƙarya ba maganganun in aka amince ma ha'inci in aka alƙawari da shi ya saba Ɗaya rigima ta hada shi da wani ibudire ikibure ikirabwa to wannan munafurcin aiki ne ƙarya ce a aikace to wannan zira ce kai babban laifi daga cikin manyan manyan zunubai duba da imanin da ke kudurci a cikin zuciyarka ba za a ce maka munafiki ko a kafarta ka amma dai kana miyagun ayyuka da asalin wanda aka san su da su munafikai to bawa ba zai gushe ba <clears throat> yake manzo kai yake cewa innal kadiba yahdi ila al-fujur hakika ƙarya na shiryar da bawa ko na kai bawa ga miyagun ayyuka halayya ta ce ita gaskiya kamar yadda a yafi ƙarya inda gaskiya take jawo ko take haifar da kyawawan ayyuka sai ta kuma ƙarya munanan ayyuka take haifarwa kana yin ta to kuma za ka kokarin kuma ka fada wani ne kana yin ta wani abu ne zai ce Wa ya zubar da wannan ruwan ba ni ba ne to waye sai ga sa ne kore wa kansa ya je ga wani ya zo gurin ma'ana yana so ɗauki abin kuma ya ɗora wa wani a kokarin sa sai ya tabbatar da cewa shi ba shi ya ba kaga bayan ƙarya kuma zai tafi kage ko ko ɓata wani to haka za ga irin wani zara kai ƙarya sai kuma ta taka wani abu kana abin sai kuma ga wani abu yana jiwo to haka take ɗabi'a su za ka to ita ma yadda gaskiya take jawo kyawawan ɗabi'u haka ita kuma ƙarya take jawo miyagun ɗabi kana yin ƙarya da zarar kai ƙarya to da farko tsakaninka da mahalicci ka saba shi cewa a yi gaskiya wa kunu ma sadiqin sai baka zama da tare da shi sannan a ka da bayi ka samu matsala ka sa cikin wani yanayi wanda iya yarda da abin da ka faɗa za ka sa shi zai ba daidai ba wanda ya ƙi yarda ka sawa. musulmi shakkar abin da sauran ƴan uwanka musulmi za su riƙa yi a riƙa tunanin ko shi ma gaskiya ce ko ƙarya ce an fahimta su ɗabi'a ƙarya inda ta faru za su tabar da abubuwa barcik marasa shi shi ne manzo yake gaya mana cewar shi kuma wato an abin da ya shafi miyagun ayyuka bujirewa da kangara ita kuma tana kai mutum ga wuta Allah ce wa innal fujjara da fi jahim haƙiƙa bujirarru waɗanda suka toge a kan yin miyagun ayyuka su kuma sakamakon ƙarshen al'amarinsu idan jihi zuwa ga yamsar jahim a waɗanda ce za su tafi aljanna wani kuma ce za su tafi wuta aljanna ta masu gaskiya ce wuta ta maƙaryata ce sannan manzo sallallahu alaihi wa sallam ya shiga cewa wa inna rajula la yakri a wata ruwa za ji cewar manzo na cewa la yazalu ar-rajulu yakzibu hatta yuktaba inda Allah kazzaba mutum ba zai gushe ba yana yin ƙarya yana yin ƙarya wa yataharra al-kadhiba kuma yana ta kirdadan qarin ina ta neman inda take ina ta hasashenta ina take yi, hatta yuktaba inda Allah kazzaba har sai ta ga an rubuta shi makarici a gurin Allah saboda shi ma wanda ya dore akan yin ƙarya ya kudurta ƙarya ya aikata ƙarya ya faɗi ƙarya to wannan yana sa shi ma akwai bayan ya zaman kansa na maƙaryata da Allah ya da dan rubuta waɗanda suke ƙarya suka ki zama towa tare da masu gaskiyar da yake a zama tare da su don a yi gaskiya to wannan su ma littafin da ake rubuta su daban da ka su ma za a rubuta su su waɗancan sun taka matsayi waɗannan sun taka hasara da bala'i da jarraba da shiga tsakar mai wuya su ka wannan yake nuna mana munin ƙarya da kuma ƙarshen al'amarin masu ƙarya ashe da ake cewa mai ƙarya dan wuta a ce hadisi ne ko sai ka ɗauka ai da can yara ne sai ƙarya dan wuta a hadisi ne Ka shi yanzu ka karanta hadisi ne mai ƙarya dan wuta wanda ya ɗore akan yin ƙarya wannan ƙarya tana kai shi da shiga wuta kona wanda sai yake sanar da mu cewa a har kullum bawa in yana so ya dace da yardar ubangiji da samun aljanna ubangiji ya zama mai gaskiya kuma bawa ya sani cewa in da ya rike gaskiya al'amuransa a kan yin abubuwa na kwarai gaba za su rika sannan bawa ya kiyaye yin karya domin ƙarya tana jawo bawa ya tsore ya ƙarce ya ci gaba da abubuwan da suke miyagu tabbata akan miyagu ayyuka kuma suna sa mutum ya asarar rayuwa ƙarshe kuma ya ɗage ta shiga wuta suraka a dunkule wannan hadisi manzo sallallahu alaihi wasallama daga cikin aikin da izo duniya na sanar da al'ummarsa abin da zai kai su zuwa ga gidan aljanna da kubuta da tsira da kuma tsawata musu akan abin da zama dalilin halakar su da komawarsu ko kuma su zuwa wuta wani hadisi ya tattaro waɗannan abubuwa kamar da yake faɗa cewa babu wani abu da ya san zai kusantar da al'ummarsa zuwa ga aljanna face sai da ya musu bayanin babu wani abu da ya san cewa zai kai su ga wuta face sai da ya musu bayanin to wannan hadisi yana tabbatar mana da ya ga mana ga abin da za mu shiga aljanna ga abin da muka yi za mu shiga wuta yake to na umarce ku dan wanda zai kai ku aljanna na hana ku wanda zai kai ku zuwa ga wuta alaihi imam al-bukhari da muslim suka saboda haka muna fatan Allah ubangiji subhanahu ta'ala ya sa mu cikin bayan sa masu gaskiya ki kare mu ƙarya ce mu zaman towa cikin maƙaryata idatar da mu da tabbata akan abin da yake na gaskiya dan mu dace da samun aljannarsa ya tsare mu da biyo ƙarya da masu ƙarya don mu samu kuɓuta da tsira daga faɗawa wuta abin da muka da Allah ba mu ladan son da aka shigar da kuskure ko tsaban harshe Allah ya ce Akan. Bismillah, idan na amsa zan fara. salari na yake cewa mutanen da suke aiki karkashin mutum guda ko ma'aikata sai zamanto an fifita ɗaya a kan ɗaya wajen albashi tare da cewar shi wanda aka fifita a kansa yana ga ya cancanci samun irin abin da ake ba wancan ɗin amma ba a bashi shin hakan zai iya sa ya yi ƙorafi ya koka sirya aka yi ake ba shi abin da yake ƙasa da na wanda yana da cewar ko bai fi shi ba to ba za su yi daidai an fahimta ko shin wannan ƙorafin ya halatta ko kuwa ba tsari na ɗaukar aiki wani abu da yake da ƙa'idoji da ake idan guri ne da ɗaukar aiki aka ce mai matakin takarda kaza da gogayya iri kaza in muka ɗauke shi aiki a wannan kamfani ko a wannan ma'aikata mun tsara za mu bashi albashi iri kaza akan wannan aka ɗauke ka akan haka ake ɗaukan duk wanda za a ɗauka sai ga wanda irin matsayin da kake da shi amma ana ba shi abin da ya fi naka ma kana ganin in ƙauyena ko wahala aiki ne kamar kama fi shi sun wuyar aiki to ka iya kokawa eh za ka iya kokawa in Ki zamanto cewa a bisa dukkan sharɗai da ƙayoyi da aka sa an sauka da kansu a wannan tsarin da aka babu laifi don kashe an sauka da ƙa'idar da kuka yi an tafi wani abin daban amma mai ke faruwa ina da bukatar nema a min irin yadda ake wani ko kuma min bayanin da zai gamsar da ni abin da ya sa wani ya gama daban dai ana samun wasu lokuta daɗewa da gogayya a gurin aiki isa yau mutum ƙarin abin da za a bashi an fahimta duk wannan ma abin la'akari za ka zo matakinka na karatu da rawa na ɗaya ne amma ya yi shekarun da ba kai ba a nan da ke tabbatuwarsa da tsayawarsa ta sa har ka zo kasar da ana yi ka samu ko kuma juriyarsa da ɗorewarsa ta sa in gaba aka yi a gurin isa aka yi gaban ta ke ga cutu wanda ya ya kamata a masa wani kyautatawa a masa wani ƙari to irin wannan ne ba ka da ta cewa sai ka jira kai ma ka yi irin juriyar da kai irin gudunmawar da i har aka yi gaba da kai ma an kai irin shekarun da i in ba ƙara ba saka ci ya haka wane da na zartar da shi ta da ku a wasu da ku an maka amma dai gashi na samu wannan daɗewar amma ban samu an fahimta to irin wannan zai iya sa mutum ya ƙorafi kuma sai ya amfani a yi amma inda wasu dalilai kuma da ana samun haka ka tarar da wani a gurin aiki din ana bashi abin da yake kasa da yadda ya kamata a ga an bashi albashi amma a gefe akwai wani abu da ake masa da zai mai wannan abin da ba a gani ba a nan an fahimta shi kuma nan shi ma kamata ya fahimci me yake ci muƙaddara a ce misali makaranta ce sai aka ce ‘ya'yanka in kai mazalin sa makaranta kai da kake ɗawainiya da kulawa da ba da gudunmawa nan gurin rabi za mu karɓa na albashi na kuɗin makarantar ƴaƴanka ko sauta za ki ko ɗaya bisa ukun abin da muke karɓa za mu karɓa a gurin a nan bai zama ma kari a kan ka ba to in kana da irin wannan shi kuma wancan bai da ɗa amma yana irin aikin da kake yi to shi kuma zai iga wannan fitowar irin abin da aka maka ya gani a albashinsu an fahimta to inda irin waɗannan abubuwan su sai ka fahimce su ka ƙorafin da kuma ka jawo a maka tonan filin da za ka ce ya kamata ma kai yanzu a rage albashinka ko <laughs> Allah ya samu da سبحانك اللهم bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta